ومن يعش عن rahmanin الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين duk wanda ya duba ba na natsuwa ba ga Alƙur'ani har ya kai zuwa ga bijire masa to za mu yi masa uquba ta hanyar ɗora masa shaidani ya lizamce shi ya ci gaba da ɓatar da shi